alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo rayuwarmu yau zuwa yau litinin hudu ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'ima da samun rayuwa har zuwa wannan lokaci cikin wannan wata mai alhurma kuma wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana dacewa na abubuwan da Allah ya da a cikin wannan wata na alkhairai muna roƙon Allah ya azurta mu da su abubuwan da muke ciki na bala'i da yanayi mai kunci da damuwa da kuma ciwo da yake gudana muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ka mana karshen Allah ya wannan ciwo da ikonsa da izzarsa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah kuma ya kawo mana walwala da nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar mu a duniya da lahira muna karatu ne a cikin ayoyin suratul bakara waɗanda suke magana akan azumin wata ramadan ko kuma azumi gaba ɗaya mun tsaya ayata 184 za mu shiga ayata 185 wadda suke jere da juna za mu ji insha Allah ta'ala sauran bayanai insha Allah ta'ala شهر رمضان الذي ke da القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم يا مجاهد وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم الله سبحانه وتعالى yana cikin cikin bayanai kamar yadda da cikin waɗannan ayoyi a darussan da suka shuɗe a waɗannan kwanaki na wannan wata mai alfurma wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ayan da ta gabata cewa wa alallazi na yuƙiƙo na hufi sun ta'amu miskin waɗanda suke samun wahala da mashakwa da ɗawainiya a cikin wata ramadan to su wannan suna iya aje azumi su yi ciyarwa wannan an sha bayani a baya cewa ta ne a farkon lokaci da aka farlanta azumin wata ramadan amma an ce ta da kudin Allah subhanahu wa ta'ala kamar shahidi ne kuma shahara falyasumhu wanda duk rayuwarsa ta cikin wata ramadan kawai yanzu babu wani sassoci ya azumce shi sai dai kamar yadda aka yi gaba bayanai waɗanda suke da shekaru masu yawa suna samun mashakka a cikin azumi saboda sun tsufa to sun samu kawai su aje azumi aikin su ciyarwa a koyaushe in ta ramadan ya zo suna raye wanda kuma yake da shekaru din amma kuma yana da ƙarfi zai iya azumi ya ga zamani in yi azumi babu komai abin babu laifi kuma shine mafi alkhairi gare shi domin Allah ce wa an ta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun wanda ke da shekaru ko da yana da karfi ya ga dama ya aje azumi babu laifi a kansa saboda matakar ya tsufa aka kuma riskar da mata masu juna ma'ana mata masu ciki da mata masu shayarwa kamar yadda bayani ya gabata a darussan da suka shuɗe cewa su ma za su iya ajiye azumi haka kuma bayyana wato saɓanin malamai da ra'ayoyin kowane ɓangare wasu malamai sun ce mace in tana da ciki ko tana shayar da abun da take shayarwa za ta ajiye azumi aikinta kawai shine ta a ciyar da miskini sannan kuma ba za ta biya azumi ba wasu malamai suka ce za ta aje azumi sannan kuma za ta ciyar da miskini saboda alhurman wata ramadan sannan kuma za ta biya azumi bayan ta aihu ko bayan ta gama shayarwa wasu malamai suka ce babu ciyarwa a cikin ba za ta ciyar da miskini ba kuma sannan ba za ta biya azumi ba wadda wannan ra'ayi shi fi kowanne rashin hujja domin ya kusa yi karo da ayoyi amma da akwai malamai da suka tafi akan haka sannan ra'ayin da yawanci malamai suke kai kuma aka fi yawan karfafa shi a cewa eh, abinai wasu suna ganin sun fi dogewa akan nasu mana kowanne akwai tashin sahabbai akan ra'ayoyi shine cewa mace za ta biya azumi idan tana da juna mana mace mai ciki za ta irga kwanakin da ta sha azumi za ta biya azumi hakanan mace mai shayarwa za ta irga kwanakin da ta sha azumi ta biya azumi wannan shine ta malamai na baya-bayan nan mafi yawansu duka abin da ke fasawa da shi kenan wallahu alam mun yi dogon bayanai a wancan lokaci akan wannan haka mun shuɗe wannan a yanzu a taɗaice mun sake maimaita kawai iya ra'ayoyin bangarori na malamai ne da kashin sahabbai akan wannan matsala Allah subhanahu Ta'ala ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi quran wata ramadan shine watan da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa hudan linasi don ya zama shiriya ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma da bayyanannun dalilai da hujjoji daga shiriya wanda ke tabbatar da shiriya sannan kuma wal furqan alqur'ani hujjojin bayyanannu wanda ke tabbatar da shiriya daga gare shi sannan kuma alqur'ani yana rarrabe shi alfurqan ne yana rarrabe ƙarya da gaskiya yana rarrabe halal da haram yana rarrabe mumuna da kyakkyawa dukkan abun da ya ce a yi bayani alkur'ani yana bayani don haka shi alkur'an ce yana daga cikin sunayen alkur'ani ma alkur'an kamar da Allah ce tabarakan lazi na zalal furkana ala abadi haka alkur'ani sunansa ne alkur'an mafi shahara sunan alkur'ani shine alkur'an yana da sunaye daban-daban wanda suka fi kowanne shahara su ne guda hudu wanda yake kowanne shahara a cikin su kuma shine alqur'ani ana ce masa alqur'an ana ce masa alfurqan ana ce masa alkitab ana ce masa azzikir da su suka fi kowanne shahara a cikin sunayen alqur'ani saka Allah subhanahu wataala ya ambace shi alqur'ani kamar yadda fito a wannan aya shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an ya ambace shi kamar yadda ya fito a wannan aya wa bayyana min alhuda wal da kuma tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil na nazira. ya ambace shi alkitab kamar yadda yazo a farkon wannan sura alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi ya ambace shi azzikr kamar yadda yace inna nahnu nazzalna zikira. wa inna lahu dan ko dan nan shahadun sunayen alqur'ani kenan akwai wasu da yawa wasu kuma wasu malamai suka ce sifofi ne ga alqur'ani ba sunaye ba kamar ya ala ayi halin yana da sunaye cewa amma mafi shahara sunan sannan guda hudu a cikin hudun kuma mafi shahara shine alqur'ani wanda Allah ya ambata a nan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani a cikin wata ramadan a wani rana kuma sana a wani lokaci Allah ya ambata a cikin wasu ayoyi na alkur'ani kamar yadda ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin lalle mu muka saukar da alkur'ani a dare mai albarka dare mai albarka wacce ce dare mai albarka nan ma aka sake fassara ta da nassin alkur'ani cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu wa ruhu fiha bi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr wannan ita ce lailatul qadr wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikinta. ta farkon saukan alqur'ani kamar hadisi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma ya tabbatar shine ya sauka a daren ashirin da biyar ga watan ramadan a farkon shekarar da Allah ya sauka da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine mafi yawan malamai su kai da aka duba imam suyuti rahimahullah ya ambaci aka a cikin littafin sa al-ihsan fi ulumil qur'an a anan ana iya gane cewa alqur'ani littafi ne saukakke daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan shine littafin da aka fitar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan littafi an saukar da shi ne a wannan wata mai alhurma na wata ramadan sannan a cikin daren lailatul qadr wanda daren lailatul qadr a kowace wata ramadan Allah subhanahu wata'ala ya yake da dare guda wacce take ita ce daren lailatul qadr mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai su yi kokarin laluben wannan rana ta lailatul qadr a jararen goma na ƙarshen ramadan musamman a jararen wuturi to amma dai wasu malamai suna cewa wasu masoci sun nuna kawai a watan ramadan ana iya samun daren lailatul qadri a koma wasu irin rana ce ɗaya ga wata ne biyu ga wata ne uku ga wata ne amma dai yawanci a jararen wuturi ana daren biyar ko daren uku ko daren bakwai ko daren tara ko sha ɗaya ko makamantan haka amma ala ayi halin nassin hadisi da yafi inganci shine cewa eh, maganar cewa a ashirul awaki wato a goman karshe domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yakan yawaita ibada a watan Ramadan amma idan jadarin goma na ƙarshen Ramadan suka zo yakan shaddan izarahu kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta bayyana ummul mu'minin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ɗaure lawurjinsa idan goman ƙarshe na ramadan suka shigo hatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita ya koma masallaci a waɗancan darare na goman ƙarshe na ramadan ya shiga ya yi itikafi akwai magana kan itikafi insha Allah a cikin waɗannan ayoyi insha Allah mun iso kansu zaka wata ramadan an saukar da alkur'ani a cikinsa a kuma cikinsa a daren lailatul qadr daren lailatul qadr shine dare da Allah subhanahu wata'ala yake sake duba abin da ya tsara na kaddara kaddara alqada'u wal qadar wato alqada'u wal qadar akwai taqdir wato Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kowane abu kafin faruwarsa kafin ma faruwar duniya kawai da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce inna Allah qaddara maqadir al-khalq qabla khalqi as-samawati wal ardi bi 50000 sana Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dukkan kaddarorin harkar rayuwar mutane da halittu gaba ɗayan su kafin halittar sama da ƙasa shekara dubu hamsin sai da Allah ya kaddara duk abin da zai faru wane shine wane za a haife shi a guri kaza zai kaza zai girma zai zama wane wane kuma zai zama wane wane kuma zai zama sai da Allah ya kaddara wannan haka shekarar dubu hamsin wannan abubuwan suna ajiye tukunna kafin ma a halici duniya kafin a halici masu da ƙasa wannan ita ce ake cewa kaddara asliya wato kaddara da Allah ya yi ta tun asali amma akwai kuma kaddara kauniya akwai kaddara kuma su take faruwa gwargwadon yanayi da kuma yadda mutane suka samu kai yanzu misali kaga yana da cikin rashin fahimtar imani da kaddara da alƙaza'u wal qadar a ce misali a yanzu da ake cikin wannan annoba ake cewa da ciwo nan ana ganin sa matukar likitoci ko masana lafiya suka ce in ka ɗora hannunka a kan wannan tabbas za ka kamu da ciwon in suka faɗi haka duka dukkan probabilitin kamuwa da ciwo din wajen ya ne a sama casa'in cikin ɗari in dai mutum ya yi kaza ko ya taɓa nan ya cewa lalle za samu ciwon ana ganin ciwon an kauna eh an gani saura taɓawa ne kawai wanda ya taɓa zai samu in suka faɗi haka sai wani ya zai ce a ai Allah ya kaddara tun da in ciwon zai kama shi zai kama shi in ba zai kama shi ba zai kama shi ba haka ta ya dafa wanda ya yi hauka bai ma fahimci kaddara ba bai fahimci kaddara ba sai akwai kaddara kauniya kaga a kauniya ce yanayi ne yake faruwa Allah subhanahu wata'ala yake zartar da wasu abubuwa na alkaba wal qadar fil kawn ma'ana Allah ya kaddara akwai kaddara asliya wacce cikin Allah ya yi ta kafin halittar sama da ƙasa Kuma rayuwar mutane kuma da yanayin rayuwa din da guraren da suke rayuwa da sauran abubuwa Allah subhanahu wata'ala yana gudanar da su yadda ya kawo zaka sai ga wani abu ya zama wani abu dalilin wani abu saboda wasu asbab sana akwai kaddara sanawiyya akwai kaddara shekara shekara ne lailatul qadr da cewa Allah subhanahu wata'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr nan da Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa sannan nassosin alkur'ani suka tabbatar da cewa a daren lailatul qadr aka saukar da alkur'ani to kaga ashe a daren lailatul qadr shine a kowace shekara Allah subhanahu ta'ala yake sake kaddara abubuwan da zai faru a shekaran daga bana a cikin watan wannan wata ramadan da muke ciki ranar da lailatul qadr ta faru Allah zai sake tsara abun da zai gudana a wannan shekarar daga yanzu bana zuwa baɗi sun ka lura akwai da sun ci sun rasu amma ba da su aka yi azumi akwai da sun samu kuɗi ba da suna cikin talauci akwai da sun arziki su yi baya alhali ba da suna cikin wadata mai yawa akwai da suka fita a mulki da suna cikin mulki ɗin kafin kafin bana inna akwai da su kuma suka hawo mulki bara ba sa son mulki akwai da suka samu ka kowa da yanda ga wannan tsadda sanawiya kenan wacce addu'a yana sanya Allah subhanahu wata'ala ya rage abunda ya kaddara ta asaliya kabla kan isamawati bi 50 alf da kuma kauniya bala'i da mutane za su samu kansu ko wani yanayi da mutane za su samu kansu a yi ta yin addu'a to wannan addu'a tana rage yanayin ya canja kaga abun ba zai faru ba sai da kaddaran Allah amma in mutane suna addu'a kuma sai Allah ya canja abu. wannan shine kaddaran kauniya sannan a shekara Allah yana canja abu shine gwargwadon addu'a ko gwargwadon komawa ga Allah da rike Allah subhanahu wata'ala da mutane za su yi sai Allah ya tsara musu wani abu na daɗi a madadin wahala da suke ciki a shekara wata shekara ta wuce da wahala wata shekara kuma ta zo da sauki Wani shine kaddara sanawiyya da Allah subhanahu wata'ala yake kaddarawa a dare lailatul qadr akwai kuma kaddara yaumiyya wato kaddara wacce take faruwa a kowane ini so da Allah subhanahu wata'ala yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an waɗanda suke kama da ƙasa kullum suna tambayan Allah wannan ya roƙi Allah kuɗi wancan ya roƙi Allah gida wancan ya roƙi Allah jari wancan ya roƙi Allah ilimi wancan ya roƙi Allah mulki wancan ya roƙi Allah kowa da abin da ke roƙon Allah wani yana roƙon Allah aihuwa wani yana roƙon Allah auren makan wani yana roƙon Allah gurin zama wani yana roƙon Allah abun biyan bashi wani baki ya tana shi wani yana roƙon Allah lafiya wani yana roƙon Allah jinyan ka akawar masa da ita kowa da abin da yake roƙon Allah shine yasaluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an a kowace rana Allah yana cikin aiki babu sakan ɗaya face Allah yana yana cikin aiki yana aiki ta ko ta ina to wannan shine kaddara yawmiya zaka ga ka ini kana addu'a ko kuma ka samu wani lokaci ka zauna kana addu'a ya Allah ba ni lafiya ya Allah ba ni lafiya an jima na sai ga Allah ya kawo sauki da wuri amma Allah ne ya kaddara cewa za a sha wannan ciwo ko kuma za a samu jarrabawar rashin lafiya ko kuma mutum ka yana ta addu'a ya Allah ba ni kuɗi ba ni kuɗi ko Allah ba ni jari ko Allah kiyaye mun kaza sai ga abun ya ya kamu ya addu'a ta karbu sannan abun ya gudana yadda mutum ya roka da me kaddara ta yau da kullum da Allah yake gudanarwa kai wani sa'i ran da kai addu'a ranar abun yake faruwa za ka yi addu'a da safi kafin yamma Allah ya kuma gudanar da abun da ikon Allah ka ga wannan kaddara ce yaumiya saboda Allah ya tabbatar cewa yas'aluhu man fi samawati wal ard duk abin da yake cikin sama da kasa suna tambayan Allah kullu yauni. a kowane ini dare da rana suna tambayan Allah Allah kuma huwa fi sha'an a kowane ini dare da rana Allah na wataala yana cikin shugulgula na sha'ani da kuma aiki da kuma eh, eh, biya bayan sa bukata to wannan qaddara yaumiya kenan to Allah subhanahu wataala da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saka alqur'ani a daren lailatul qadr wato dare na tabbatar da gargaje abun da Allah subhanahu wataala ya tsara na shekara sannan akwai abin da Allah subhanahu wataala yake tsarawa na kowace rana sannan kuma yake iya canja shi gwargwadon addu'a ko kuma abin da tsara na sarkarsa subhanahu wataala ma'ana abin da muke faɗa shine Allah ya saukar da alqur'ani a wannan dare na lailatul qadr wanda Allah subhanahu wataala yayi ta dare ce ta da Allah subhanahu wa ta'ala yake gargwaje dukkan abin da gara na shekara shekara zuwa shekara Allah subhanahu wa ta'ala ce wa bayyinatin min al-huda ayoyin al-qur'ani masu bayyana dukkan hujjoji ne na tabbatar da shari'a haka al-qur'ani dungurungun insa gaba ɗaya da shari'a ce al-qur'ani dungurungun insa dalili ne da yake tabbatar da shari'a. sannan wal furqan alqur'ani abu ne mai rabu ƙarya da gaskiya ka littafi ne da yake rabu ƙarya da gaskiya kuma littafi ne da yake rabu halal da haram kuma littafi ne da yake rabu mummuna da kyakkyawa zaka alqur'ani komai ya faɗa yadda ya kamata sannan sai Allah ya faman shahida minkum ash-shahra har ya sumhu duk wani wanda ya halarci wato watan Ramadan a cikin ku ya ku mutane musulmai bayin Allah muminai wanda duk ya halarci wata Ramadan a cikin ku kalli ya hu ya azuce shi kaga wannan gabar ta soke wa alal ladina hu fi da ta'am muslim da muka wuce a ayar da ta gabata shine da Allah subhanahu wata'ala yace wanda ya ga dama yayi azumi wanda ya ga dama ya huta ranakun da ya ga dama ya huta ranakun da ya ga dama ya azumi amma ranakun da zai huta abin da kawai ake so ya yi shi ne ya ciyar da miskini ga kowace rana wannan hukunci ne wadda muna ta bayani a baya cewa ya faru saboda farko-farkon wajabta azumi da farlanta azumi saboda mutane ba su saba ba Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan sauki saboda sauki irin na kuma rahama irin na addinin musulunci haka a yanzu sai wannan zafar aya ta soke abin da ya gabata na wa'alar da zina yuki ko na hufi da ya tunta amu miskin duk da cewa ta soke amma ba wai ta soke ma'anansa da kuma hukuncinsa ga waɗanda suka cancanta ba ma'ana har yanzu wa'alar da zina yuki ko na hufi da ya tunta amu miskin tana aiki ga waɗanda suka cancanta su ne waɗanda aka yi bayani a kansu kamar su dattijai mazansu da matansu kamar su mata masu juna da mata masu shayarwa Allah subhanahu wata'ala ce faman shahida minkum shahra falyasumhu wanda duk ya kai rayuwarsa ta kai wata ramadan falyasumhu to ya abuci wata ramadan ne wannan lamul amri ne falyasumhu wajibi ne kenan ya azumce shi sai ya abu ne idan lamul amru al'amru ya tabil wuju ka'ida usulul fiqh kamar yadda malaman usulul fiqh suka tafi shine idan Allah ya ce ikaza kaza ayi kaza ya zama wajibi wajibi ne yin wannan abu sai dai illa idza dalla dalilun ala ahli alwujub sai in an samu wani dalili da yake nuni zuwa ga cewa umarnin da Allah ya yi nan fa ba yana nufin wajibi bane a'a yana nufin a yi shi a matsayin sunna ne kamar misali wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan lak wa sa an rabbuka maqaman mahmuda tahajjudi da daddare wannan wanda ya samu iko yayi yana da lada mai yawa ko a yi a cikin jam'i ko a yi ɗaiɗaiku ko a gida ko a masallaci duk wanda ya yana da lada mai yawa amma wanda bai ba shi da laifi sai dai bai samu gara ɓasa ba bai samu lada ba saboda mai saboda dalilai da suke nuni zuwa ga haka duk abin da ya zama zamanto dalili ya zo ya bayyana cewa umarnin da aka yi ana nufin umarni ne da yake nuna sai eh, abin sunna ne ko kuma a'a abun ya dace a yi ko kuma a'a mustahabi ne ki shi kenan amma in ba haka ba duk wani umarni da ya zo daga littafin Allah ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin kawai yana nufin wajibi ne sai in dalili ya zo ya nuna cewa ba wajibi bane a'a ana nufin mandubi ne ko kuma ma'ana mubah ne amr ne umarni ne wanda yake nuni zuwa ga halarci ko kuma umarni ne wanda yake nuni zuwa ga cewa eh ana son a yi amma anan umarni ne wanda yake nuni zuwa ga wajibi domin Allah ce faman shahida man innan ku tafsirul umum duk wani wanda yake baligi ne hankali lafiyayye rayuwarsa ta kai ga wata ramadan to kuma sannan babu wani kudiri da zai hana azumi to kal ya sun buƙar ya azumce shi mata in suna cikin rashin tsarki su ba za su yi azumi ba ba su dai suna da lafiya suna da balaga suna da hankali da sauransu amma in suna wato fuskantar yanayi na rashin karfi kaga ba za su yi azumi ba kaga ashe faman shahida min kuma shahara kowaye a cikin ku rayuwarsa take wannan wata ce don da wanda Allah ya kike su amma dukan mantin tana nufin kowa da kowa don da wanda Allah ya ke su ko dai a ayan baya ko kuma wanda ma ba a bayyana su wani misali mata marasa ciki waɗanda ba sa yin sallah saboda dalilin rashin ciki da ke ciki da kuma mata waɗanda suke Eh, eh, abu ne a eh, cikin cikin wannan ugiri. amma in ba ka ba fali ya sulhu kowa ko ya azumce shi Allah ya ce wa man kana maridan kaga a kan baya Allah subhanahu wataala ya ce man kana minkum maridon ala safarin fa min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin bayan Allah ya yi bayani a baya na shekaran farko yanzu sai a wannan lokaci kuma sai Allah ce bayani kawai yanzu kowa ma azumi ya zama wajibi a kansa amma don kar a ɗauka man ɗin nan tana nufin da yake kamar shahida min kuma shahara fal ya sumu. don kar a yi tsammanin cewa wannan man ɗin tana nufin kowaye hatta mara lafiya wadda ta Allah ya faɗi a baya don kar a ga nan ayan ta soke ayan baya sai Allah ya sake maimaita abun da ya faɗa a ayan da gaba take Yake wa man kana maridan amma fa wanda ku ba shi da lafiya duk Allah ya faɗe shi a baya amma kar wani inda Allah bai maimaita shi a nan ba to sai mutane sai a fassara da cewa ai Allah ya riga ya soke yanzu kan ko mutum marar lafiya ne ma dole su yi azumi azumi da sallah suna da bambanci marar lafiya in dai yana cikin hankalinsa ko baya iya tashi ko baya iya zama in dai hankalinsa yana jikinsa Allah wajibi ne a kansa yin sallah a kwance zai iya sallah koda da ƙwayan idonsa ne ya ɗaga idonsa ya yi kabbara yana tsaye idonsa a sama ya sunkuyo ya yi rukuyi ya sunkuyar da idon ya yi sujjada wannan in sallah ne matuƙar hankalin mutum na jikin su zai zai yi sallah amma azumi Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke wa mara lafiya musamman wanda rashin lafiyarsa ya to zai iya kai shi ga halaka shi ka dauke masa tun. kullum ba zai azumi kamar yadda aka yi bayani a wancan lokaci to don kar a yi tsammanin cewa wannan aya da Allah ya ce faman shahida minkum ya falyasumhu wanda duk rayuwarsa ta kai ga wannan wata in na Ramadan ya azumce shi kaga Allah ya yi bayani a baya a ayat da ta gabata cewa faman kana minkum maridan wanda ba shi da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya wa iddatu min ayamin ukar zai iya shan azumi ya biya a wasu kwanaki to sai yanzu aka ce kamar shahid kuma shahara har ya sumu duk wani wanda ya rayuwarsa ta kai kawai wata ramadan to ya azumce shi da hada in kenan har da marasa lafiyan kenan waɗanda aka faɗi a ayan da ta wuce to amma saboda kar wannan abin da rikitowar su shigo cikin hankalin mutane sai Allah ya sake maimaita maganan mara lafiya da matafi don a nuna masu har ila mil kiyamati jinjindin hukuncin su shine wanda ba shi da lafiya in zai kai shi ga halaka azumi ya sauka a kansa gaba ɗaya in shi kace kar mutum ya sauka daga magani kullum ya rinka shan magani to wannan azumi ya sauka a kansa kullum kawai azumi ya zo sai ya ciyarwa kamar yadda an yi bayani a burusan da su gabata a baya yasa Allah ya maimaita wa man kana maridan aw ala safari fa'idatu min ayamin ukhra in ba don far shugulgula ya shiga ko likitarwa ya shiga hankalin mutane wajen fahimtar alqur'ani ba da Allah subhanahu ta'ala bai maimaita ba da bai maimaita ba kuma da an samu matsala don dole za a samu sashin malamai su ce to lalle an soke abin da yake na bayani. to amma sai Allah ya nuna ma cewa ba ya soke maganan marid da maganan musafir ba amma wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin waɗanda suke iya rashin yin azumi kuma da rashin sabo a shekaran farko mutum ya yi azumin kwanakin da ya ga dama ya sha kwanakin da ya ga dama da an ba shi zaman haka to wannan kan yanzu an soke da cewa da Allah ya yayi man shahida minkum shahra falyasum duk wani wanda kawai rayuwarsa ta kai wata ramadan to ya azumce shi to sai Allah ya maimaita man kana maridan amma wanda ya kasance ba shi da lafiya ko ala safarin ko kuma yana cikin halin tafiya a bisa bayani da aka yi lokacin da ake bayani a duk da su wuce mara abin mataki a yadda zai sha ruwa iddatun min ayyamin ukhra wa su ga wasu kwanaki na daban waje ramadan sai su biya Allah ta yuridu Allah bikum al-yusra Allah subhanahu wa ta'ala fa yana nufin sauki ne da ku bai ce dole mutum ba shi da lafiya sai ya yi azumi ba bai ce dole mutum ya tsufa ya ce sai ya yi azumi ba daga mutum ana ta ja'inja da shi iyayenmu a yi ta ja'inja da su su suna ganin ya suka je mutum ko cijo eh, ko mahaifiya tana cewa to ya kowa yana azumi za ta zauna Allah subhanahu wata'ala ne ya baki dama ai da sun yi ta azumi ka yi ta azumi ka yi ta azumi to yanzu kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo lokacin da ɗayanka jikokinka suna azumi ba sai ka hakura ba Allah ya baka sauki Allah subhanahu wata'ala ya ce yanzu kai ka aje azumi a baka gaba ko a tsarin gwamnati idan mutum ya kai shekara kaza yana aikin gwamnati haka ce shi kan ya aje aiki ya huta kuma in ya aje aiki za ka samu ana bashi ana eh, a gratuity ko ana bashi ah, ne wani allowance menene sunansa fensho da da da grafiti duk ana ba su wannan kaga ana ba mutum fensho idan kan adam ya iya shirya ba wa mutum wasu kuɗi na na fensho da ake bayarwa a kenan Allah ar-Rahim shi ya fi kowa cancanta subhanahu wa ta'ala ya fi kowa tausayin bayansa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tanaka mutum rahama ai shekaru da dama da a baya ana azumi yanzu kuka suka yi haƙuri sai kawai ɗaya da jikoki ko wanda suke da iko in kuma kai kana da iko kawai ka ba da umarni a je a sayi abinci a ciyar da miskinai sai kuma ka ci da shan ruwa abin da ake jira kawai shine cikawa da imani a yawaita karatun da alkur'ani sannan a yawaita tasbihi a yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ke nan haka za a yi tafiya abu ne eh, kwanan eh, eh, abu ne akwai ake yake cewa kullum hajiya mahaifiyar tana cewa bai da za a yi ka aiki ne karfi kuma su karfi ka aiki ne karfi su karfi ba zai yiwu ba ma'ana duran da aka ce ƴaƴanka sun zama ƙarfafa har su ma sun fara sun aiki ƴaƴa sun zama ƙarfafa to kai kuma lokacin da ya kamata ka zama da karfi ba da ya kamata kai kuma ka koma baya in ma kana raye kenan da Allah har ya maka tsawon rayuwa sai ka gode wa Allah da tijan mu a iyaye sai a yi haƙuri a ajiye azumi insha Allah ta'ala a fatan alheri ana zaune ana addu'a insha Allah Allah ya kawo mana sauki bala'i da ake ciki da damoyin da ake ciki shi kenan abin da yake gare ku kenan insha Allah ta'ala a matsayin iyaye da kakanni domin Allah ya ce yuridu Allah bikum da yusra Allah yana nufin sauƙi ne gare ku Allah baya nufin mashakka ake da ya tashi da azumi zuwa a zahar an ɗaiɗe shi sai asibiti kaga ba dai ba daɗi ko kuma zuwa a zahar an je an nemo eh, wani ne kemis zo ka ɗaura masa dirib kaga ba daɗi ko kuma zuwa la'asar ana cewa to ina sauran kunun nan a ɗan bashi nesa da ka in kawai kana an sha dama abin da ya ya kawo ba ake sha babu eh, abin da cikin ba abinci ya riga ya naɗe saboda haka sai a yi haƙuri kawai a yi mana addu'o'i kowa ya tsufa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi tsawon rai cikin bautar Allah wannan ya ci riba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tsawon rai cikin bautar Allah Allah ta yuridu Allah bikum yusra Allah yana nufin sauki ne gare ku haka abin da yake na sauki Allah ya tana da shi wala yuridu bikum da usra Allah bai nufin tsanani ko wahala ko mashakka ko ya kawo muku damuwa Allah bai nufin wannan Allah subhanahu wa ta'ala kullum shirin sauki yake ga bayinsa Allah bai taɓa shirya bayan su sha wahala ba Allah ke wali tukmilu al-iddata sannan in kuka ce kun shiga Ramadan to ku cika wata Ramadan ku cika watan kwana tara in kuma ba a ga watan Shawwal ba saboda wasu dalilai a yi azumi shi shine wali tukmilu al-iddata ana ma amri ne wali tukmilu al-iddata ku cika ba. ku cika adadin kwanakin wata ramadan kar ku rage ɗaya ku tabbata cewa kun Wadanda waɗanda suke sakaci wani sa'i ko su ki ɗaukan azumi ko su ɗau azumi kafin a ɗau azumi ko su ki ɗaukan azumi bayan an ɗau azumi suna iya karewa da wani irin yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa azumi shine ranan da mutane suke azumi aka yi ijimai aka ittifaqi aka sanar da ganin wata shine ranan azumi aka yi ijimai aka ittifaqi aka sanar da ganin wata cewa shawwal ya kama shine ranan aje azumi wani ya ware zaman yana azumi a lokacin da wata ila an fita a ramadan da kuma ana cikin ramadan yana shan ruwa akwai hatsari a cikin wannan saboda haka addinin musulunci babu ra'ayi a cikin sa addinin musulunci kawai ne mai Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bisa fahimtar magabata na kwarai ba bisa fahimtar duk wanda ya ga dama ba a bisa fahimtar magabata na kwarai wadda duniya tun da can ta gida da cewa mutane ne masu tsoron Allah kuma sun bar duniya lafiya kuma da wanda ake cikin tsakaniyar duniya har yanzu ba ba a san ta yaya za a kare ba Allah ya kare mu Allah ya kyauta karshen mu haka kullum ya kamata a ji abin da magabata suke kai daga sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina da manya-manyan malamai magabata waɗanda suka tsaya a kan addinin Allah suka yi wa addinin Allah aiki dare da rana ana fassara alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne bisa fahimtar da suka yi da kuma bisa abin da suka tafi domin babu son rai tattare da su nahsibuhum wala nuzakki ala Allah ahadan babu neman almundahana babu neman a yi da su ko a dama da su babu neman a san da su babu neman musgunawa a fitar da su babu neman kaurin suna a gurin su haka suka rayu a duniya kawai tsakanin su da Allah subhanahu ta'ala. ba ta rubuta rubutu sai sun yi sai sun yi sallan nafilfili sun yi istikhara su rubuta hadisi kai ba sa rubuta hadisi a littafi sai sun yi aiki da shi Imam al-Bukhari rahimahullah malamai da ke tarjamarsa wai sun bayyana cewa imamul bukhari da ya taɓa rubuta littafi a littafin sa ba sai hadisi guda a littafin sa sai ya yi aiki shi haka ba irin yanayi ba ne wanda za a zo a gaya mutane kalmomi dubu mai faɗan ma da amfani da kalma uku ba sai da haka ba irin wannan suka rayuwa mutane ne bayu Allah na kwarai na gaskiya mu dai a yanzu kan sai dai Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu daidai ya sa mu zamanto masu faɗa kuma masu aiki da abin da suke faɗa ana ba mu ikon aiki haka Allah subhanahu wata'ala ce wali tukmilu daga iddata sannan ku cika adadin wata Ramadan ku azumce shi gaba daya ku cika shi kar ku rage ko ɗaya ku yi ashirin da 29 nan na wata in kuma dalili yayi a zaman to an yi talatin Allah to wali tukabbiru Allah ala ma hadaku sannan kuma ku yi kabbarori ku girmama Allah ta hanyar yin kabbarori alama hadakum a bisa shiryarwar da ya muku na azuncan wata ramadan haka malamai su fassara sashin fassara cewa a bisa shiryarwar da ya muku na azuncan wata ramadan ko kuma a bisa shiryarwar da ya muku na kyautan saukar muku da alkur'ani saboda in Allah bai shirya cikin ba azumin wata ramadan ma ba zai iya yi ba in Allah bai shirya cikin ba kullum yarin a jaye jaye kenan a ce a ɗau azumi ya ce ba zai ɗauka ba wani kaga ya yi kwana uku da ɗau azumi ba sai ran da ya ga dama wani kaga sai ɗan kwana biyar an yi sallan idi shi lokacin yake azumi wani ga kowa da yanda ya ɗauka kawai bisa ba ra'ayi kake masa menene dalilinka na aya ko hadisi ba zai iya karanta ayar ba balle ya fassara balle hadisi amma dai da ka kawai ya ga dama haka zai tunkari Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala ba a masa alfafura ana tsayawa ne a dinkinci menene masu ya faɗa kai kuma in baka yi karatu ba za ka sani ba sai in malamai sun bayyana sai sa kowane mutum ya zama yana sauraron malamai yana sauraron ilimi yana kuma aiki ba dole kowa sai ya yi ilimi ba Allah ya raba baiwarsa ga waɗanda ya ga dama kowa da abin da Allah ya bashi wani zaka ga bashi da ilimin komai na addinin musulunci amma yana aikin da a duniya ba mai yin ilimin wannan aikin ce irinsa kuma yana aiki ne na da addinin musulunci gaba ta inda ba ka tsammani amma ba zai zauna ya karantar ba saboda shi wannan ba aikinsa ba ne ba shi ma da ilimin ya zauna ya karantar amma yana da wata basira da aiki da hannunsa ko da basirarsa ko da wasu abubuwa ko da jikinsa aikin da mai ilimi ba zai yi ba mai kuɗi ba zai yi ba mai mulki ba zai yi ba amma shi zai yi wannan ba sai su a cikin jama'a yana nan yana kukurkukun sa ko yana tafiyar da addinin musulunci gaba da haka kowa da aikin da Allah ya tsora masa kawai tsaya kawai ya rike nasa in an zo bangaren ilimi ka ce kai ba mai ilimi bane barwa masu ilimi su in an zo bangaren masu mulki ka barwa masu mulki su yi aikin ka kuma ka yi biyayya cikin abin da babu sabon Allah in an zo gurin masu kuɗi nan kan kira mutane da an zo gurin masu kuɗi kan ba sa ma kansu kuɗi ne ake ake ake ake tsaya a bashi haƙƙinsa amma in gurin ilimi za ka ji kowa yana magana amma in gurin kuɗi ne za ka ji wata yawa ni ba ni da kuɗi amma in gurin ilimi ne ba ka ji a cewa ni ba ni da ilimi ba shi ma yana da bakin magana gurin mulki ma wani sa'i ana ta'addanci kaga ana wa mai mulki maganganu a ce ya yi kaza saboda aka bai iya mulki ba wani daga ya hau mulki kafin ya wata ɗaya ake cewa bai iya mulki ba saboda yan na baya gwanin kokowa bai leƙa ya ga bala'in da yake ciki ba bai ga irin kalubalen da ke cikin mulkin ba ga ya ce wani bai iya mulki ba wani baya kaza wani yana kaza wani kaza wani kaza kullum daga mutum ya ce da za su mazajin sa wani kuma yana fita da yayi kwana biyu zaka je suna ce a ah, to ba Gwanda wani kuma a ah, to ba gwandawa ne kuma sannan adam ɗan adam amma haka kuma ilimi wato bangaren mulki shi ma ana yi wa masu mulki ta'addanci bangaren ilimi ma ana yi masu ilimi ta addini ta yi addinin musulunci ta addinci bisa jahilci ko kuma bisa rashin sani da kuma ganganci amma bangaren kuɗi ba wanda ke fitowa ya tsaya shi aka ce masu kuɗi su zo nan kan wani ma mai kuɗi ne ma ya yi balle wanda ba shi da kuɗi aka ce masu kuɗi su zo wani ko kallon gudun ba zai ba wuce kawai zai ba ba masu kuɗi aka ce su je a ruwan sa zan saboda aka shi baya ciki amma in gurin magana ne nan kan yana da magana ba zai ce ba masu ilimi bane ya kamata su magana nan kan ba zai faɗa ba amma in gurin kuɗi ne kuɗi ne kawai ake sadaka masa saboda shi abu ne na biyar da kai ba abun da za ka yi in akwai akwai in babu babu ilimi ma kuma haka ne in akwai akwai in babu babu amma mutane sun yi tafi ta'ajjinki a babu ilimi za ka su yi abun da za su sayi wutar Allah subhanahu wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk ya faɗi abun da ya ga dama bisa ra'ayinsa game da alƙur'ani wallahi tun yana raye ya shirya dungun da zai zauna a wutar jahannama domin ta wuta ne man qala fil qur'ani bi ra'ayi da wannan wasu malamai suka ce ba za su taɓa magana da ra'ayi a cikin qur'ani ba har suka bar duniya duk da cewa malamai sun kassama ra'ayi zuwa kashi biyu akwai ra'ayin da za a iya amfani da shi za ka ga akwai at-tafsir ra'ayi ra'ayin da za a iya amfani da shi wajen fassara alkur'ani in bai yi mukhalafa Mana in bai yi karo ya saba da nasosin alkur'ani ko nasosin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko nasosin ijma'i ko wani abu makamantan haka ba don haka ashe kenan a alkur'ani wato ba a faɗin ra'ayi a cikinsa sai dai a zauna bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sahabbai suka rawaito sannan magabata suka tafi akai ya ka wajibi ne musan wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah, tukabbirullah ala ma hakum sanan ku kabbarori bisa shiryar wanda ya muku na azumtan wata ramadan ko kuma riko da alqur'ani da kuka samu dama wala'allakum tashkuruna ko za ku sanan Allah ya muku wannan ni'ima ko za ku zama kun gode wa ni'imar Allah ana yin azumi sai a gode wa Allah ko kai azumi sai a kowace rana ka gode wa Allah da ya baka daman kai wannan azumi sannan ka gode wa Allah bisa shiryar wanda ya maka kake azumtan wata Ramadan wa abuna wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kabbarori Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an rawaito ina cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ولا ilaha illa الله والله أكبر allahu أكبر walillahi الحمد an rawaito Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma shi ma riwaya ta zo gare shi yana kaddarori Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila sannan an rawaito Abdullah ibn Abbas wannan ɗaya daga eh, wannan tashi masu tafsiri sun fara karkashin wannan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira akwai kuma Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd duka wannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin sun ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sun gaya wa al'umma haka wanda shine wali tukabbirullaha ala ma hadakum da an ce an ga wata kawai ake so a fara kabbarori Allahu akbar Allahu akbar daga nan har dare in dai mutum bai yi bacci ba ana so yayi kabbarori nan da aka ce an kare azumi kenan gobe sallah har aje idi ana yin kabbarori sannan aka yi sallan idi daga an yi da sallah shi kenan kabbarori ko kuma daga liman ya iso shi kenan kabbarori sun kare sai a tashi a tsaye da sallah Allah subhanahu wata'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ce za su sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib to ka gaya musu ni kusa nake ina nan kusa ba nesa nake ba ujibu da'awata da'i idza da'an ina kuma amsa addu'ar mai addu'a ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni amma kawai abin da nake so da su in ji Allah subhanahu wata'ala falyastajibu li su su amsa mu kiran da na musu shine kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da riko da addini sau da kafa falyastajibu li su amsa mu wal yu'minu bi ki yi imani da ni haƙiƙanin imani ki sallama komai ga Allah su ne da al'amari su gaba ɗaya ga Allah wani uminu bi su yi imani da ni yarfi duna hakan zai sa su samu a nusar da su su samu nusuwa ma'ana nusanta zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare su wannan aya kanta malamai sun yi bayani cewa ta sauko ne lokacin da wasu suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aina rabbuna qaribun anunajihi am ba'idun anunadihi ina yaya matsayin Allah yake ne ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shin Allah a kusa yake ne in za mu yi addu'a jihi sai mu faɗa ko da a sirrance ko a ɓoye an ba'idun uku Allah a nesa yake ne sanu na dini in mun tashi mu rinka ɗaga murya muna kururuwa muna kiransa don ya ji kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce komai sai Allah ya ce komai wannan aya Allah ta wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya musu ka inni qari to ni ina nan kusa wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya kewaye komai yanka Allah subhanahu wa ilimin sa ya kewaye komai ko yaushe kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko jangadi ko zuwa kusa da Allah balle ma bace saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ujibu da'watad da'i idza da'an kira amsa kiran mai kira idan ya kira ni ashe kenan duk lokacin da mutum yayi addu'a Allah yana karban addu'arsa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yuhibbul mulihin alihu Allah yana son masu naci da addu'a ku nace da addu'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yawa daga cikin mutane mu a yau ba mu ma san Allah ba balle mu koma gare shi kuma na gaskiya wasu suna mu'amalantar Allah tankare da ke mu'amalantar abokanansu wani zai iya bugawa abokinsa waya ya ce bani kaza wani zai iya kiran abokinsa yana cikin gudu ya ce kaza to wani sai haka muke mu'amalantar Allah kawai mutu yana cikin tafiya ya abun nan in ya gana addu'a sai ya daga hannu sai da Allah ba mutane cikin ya wuce wani kuma idan ya abun nan ya ya ko ya yi sallah rabi waya rabi tunani ana ana ana ana yana jira yana sauri ya je buga waya ya ya ji wayansu tana motsi ko tana tsara ma a cikin masallaci wani kam sannan kuma yana yana wa Allah ya Allah ba ni kaza ba ya kaza dukkan kai ya fita da sauri Allah subhanahu wataala ba abun wasa bane yanzu ko wani mai mulki ne in zaka tambaye shi haka kake yi ita guraren masu mulki manyan masu mulki idan za a shiga wayar kama karɓanta za a yi kafin ka ita guri saboda saboda ba a amince da ka shiga da waya ba to Allah subhanahu wata'ala ne za ka zo rabi waya ana daga nan kirkir ta fita a da wani ina masallaci ne shiga da ya daga ina masallaci ne ko kuma sun yana cikin masallacin a zaune don sai ya idar da sallah ne yana istighfari astaghfirullah astaghfirullah sai aka bugo masa waya kuma sai ya daga ya kawo magana da wanda ya bugo waya ina ina masallaci da Allah ina masallaci wani shi ne idan za ka gana da Allah ka tabbata Allah ne za ka gana da shi malamai magabata irin su mujahid ibn jabar idan ya shiga masallaci da la'asar musamman irin ranar juma'a in ya zauna yana roƙon Allah ya Allah ya Allah ya Allah baya fita masallaci sai bayan sallar isa. kawai yana gaya wa Allah damuwa duniya ya aje ta a bayan baya ta ce addu'a ko da baka yi tsawon lokacin irin wannan ba ka ji lokaci ko da minti ashirin ne ka zauna ake kawai banda Allah ba abin da kake gaya ko mace ce a ɗakin ta ki zauna ake yake rinka gaya wa Allah cewa ya Allah ka ya Allah amma ina ba a zama a yi addu'a sai dai a zauna a yi shiru sai dai a zauna a yi hayaniya sai dai a zauna a yi shiru sai cin nama sai gulma sai ƙarya sai annamimanci sai hasada kawai abin da ya mamaye zukatan mutane kenan hasada annamimanci gulma ƙarya shi kenan a ci naman a ci naman wani ma namansa idan aka ci bala'in da ake shiga sai Allah ne sani suna da wani jarinta ya samu matsala da san me ya faru ba wallahi naman wani yake naman wani domin Allah ne ce man adali waliyan fa sai azan tuhu bil harb wanda ya taɓa waliyina wallahi na yi masa shiri ya fito ya ɗauki makamansa ya zo ya yaƙi da ni shi yasa zaka ga wani yana cin naman wani ka je kai gulma wani kawai ka fito kana dariya daga nan kawai jari ka sai baya sai baya sai baya ka rasa ina ne ko ina ake wa'azi ka je ka tura takarda wai a ce ku addu'a jarin ku yana baya jarin ka yana baya baka daina cin nama ba sai ina jarin ka zai gaba ka taɓa wani bawan Allah in mutum ya taɓa bawan Allah Allah ne ke tsaya wannan musamman ma mutum ya ce to Allah ya isa wani ya ce kaza a na ƙarya yake Allah ya isa ya Allah saka mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ka zalunce shi yace ya Allah ta samu ta ci Allah ke gaya wa mala'ika sai ku da masa kuma ku shaida wallahi sai na saka masa kuma ba yanzu ba an ansuran naka walau da ke to amma mutane ba su damu da wannan ba sai ga ayi wannan ayi ƙarya can ayi annabimanci can a yada wancan maimakon addu'a a cikin bala'i ma mutane suna nan suna ci gaba da abin da bai kamata ba don haka ujubu da'awata da'i idza da'a Allah yana karɓan addu'a mai addu'a idan ya kira shi amma a wani guri Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa بل iyahu تدعون فيكشف ما تدعون kuma ta da'una ilaihi in Allah ya ga dama ne yake karɓan addu'an mai. dan Allah ya ga dama za ka kira shi kira shi baka wani abu daban wannan abin da ka roƙan ba shine alkhairi gare ka ba a gurinsa sa domin Allah shi ya sani saboda haka a da'awatin da'i idza da'an fal yastajibu li su ma fa su amsa mu ba wai kawai mu ci haramu mu shiga mu ɗibi abun da muka dama wani wanda ya samu dama ya shiga gwamnati ya ɗibi dukiyar talakawa wanda ya samu dama kaza aka raba da shi ya ɗiba ko aka sashi a kwamiti nan ma a kwashe duk irin waɗannan abubuwan kuma sannan mu ce za mu roƙi Allah a'a mu yi taka inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wal yu'minu bi kuma imani da Allah haƙiƙanin imani na gaskiya mu san cewa komai yana hannun Allah rayuwar mu gaba ɗayan ta hannun Allah take la'allahum yarshuduna kuma mutane za su samu su nisar da su zuwa ga gaskiya Allah ta mu dace wallahu ta'ala alam Allah ya ba mu sa'a Allah ya kashe mana bala'i da muke ciki damuwoyi da suke damu bayan Allah Allah ya yi musu Allah ya yi mana baki da Allah ya shiryar da mu Allah ya gafarta wa iyayenmu da mu Allah ya samu musu muna da shi wanda Allah ya yanta wannan wata mai albarka Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu da iyalanmu Allah ya azurta mu ya azurta su riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shugabanninmu Allah ya musu jagoranci da abin da zai zama alkhairi gare mu duniya da lahira Allahumma salli على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wanda suke kokarin rekodin wannan abubuwa suke yada shi zuwa gurare daban-daban watakila ya amfane mu watakila zama amfani da sauran wasu mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya hada mu da su cikin lada subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk